ga mutane da dogo mai takwasara kamar dai yadda kuke kallon mu a kowane lokaci ina kawo dogo mai takwasara sako na masoya to masoyan ba su gajiya ba ganin cewa shi dogo mai takwasara an masa haihuwa kuma a jiya an yi masa aju a wannan gidan wani Idris Bambarewa to har yanzu dai masoya suna ƙara kawo saƙonsu. dogo kana da masoya fa Alhamdulillah. Allah dogo kana da masoya. Alhamdulillah. Ka gode wa Allah. Ai kullun cikin godiya ubangiji nake. <laughs> Kullun safi. To masoya dogo akwai masoyanka wanda suka aiko maka da sako a yau. Kuma ga sunan sakon na yau tattaki zan mika maka wannan sako kamar yadda suka umarce ni in miƙo sako. To mutum na farko amma dogo kafin mika maka wannan sako bayan na mika maka kai zaka dan yi godiya na ajin da aka yi maka jiya dan gode masu yawa wanda suka maka alheri da kuma wanda suka dan aiko da sako a baya hmm. to wannan wannan sako din bara mu fara da sako na farko akwai Ibrahim Indoma karamar hukumar Tangaza wai Tangaza jihar Yan Sokoto ce ko hmm, Sokoto kenan to Ibrahim Indoma da ke karamar hukumar Tangaza ta jihar Sokoto mazaunin Wari da ke Delta State jihar Delta kenan. Mm, jihar Delta. Yawwa ya aiko maka da kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar. Ya ce dogo mai takwasara ka wa jariri pampas ko jaririya. Jariri ne ko jaririya ce? To a wa jariri pampas. In ji Ibrahim Indoma karamar hukumar Tangaza ta jihar Sokoto amma mazaunin Wari ta jihar Ibrahim ko? Eh, eh Ibrahim Indoma ba? Mm, na gani. Yawwa sai Nasiru Kamba. shugaban matasa nasiru kamba shugaban matasa wanda yake jihar Legas. ai kamba ita ma jihar eh, jihar ke kasan mu ce gani ga ita ma daga yawa to shi nasiru kamba din shugaban matasa wanda yake zaune a jihar Legas eh. shi kuma ya aiko maka da kuɗi naira dubu ashirin dogo ya ce a sai wa jariri famfas a haɗa mata da da riga wacce za ta sa sai sai wani bawan Allah shi ma mai suna Lawi Abubakar Jega Lawi Abubakar Jega duk kasanmu ne dai yauwa shi kuma ya aika maka da kuɗi naira dubu biyu sorry afwan Lawi karkace na afwan naira dubu uku kai Lawi Abubakar Jega ya aika maka da kuɗi naira dubu uku sannan ya ƙara aikowa da labaran ɗan gwamba naira dubu biyu lawi abubakar jeka shi aiko da wannan kuɗi sai abubakar mai damma sabuwa ƙaramar hukumar tambuwal ta jihar sokoto duk dai ƙasa ɗaya ce yauwa shi kuma ya aiko maka da naira dubu biyu abubakar mai damma sabuwa ƙaramar hukumar tambuwal ta jihar sokoto hmm. ya aiko maka da kuɗi naira dubu biyu bari an sake maimaitawa domin masoya dogo su ji mm. sai su haɗu kai musu godiya mm. akwai ibrahim indoma ƙaramar hukumar tangaza ta jihar sokoto mazaunin wari ta jihar delta eh, mazaunin wari delta state mm. ya aiko maka da kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari biyar sai masoyinka gurmatsa ne zalla shi ma ya ce su ma waɗannan duk gurmaɗa ne duk ɗan ƙasa ne yawwa shi kuma nasiru kamba shugaban matasa amma mazaunin Legas shi ne ya aiko maka da kuɗi naira dubu ashirin sai kamar yadda na faɗa lawi abubakar jega shi kuma ya aiko maka da kuɗi naira dubu uku sai abubakar mai damma sabuwa ƙaramar hukumar e, tambuwal ta jihar sokoto shi ma ya aiko maka da kuɗi naira dubu biyu dogo sai a haɗu a yi musu godiya kafin mu shiga kuma godiya na na ajin da aka yi maka gaskiya ne mm. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shi ne zamani ko kace mai tukwasara ko kace dogon jinga duk dai ɗaya ne a gurma ɗan dambe jihar kebbi state suru local suru local government mm. ni ɗan jihar kebbi ne sosai iya gwargwado gaskiya ali dan jarida kana mi hidima sosai a cikin sapota nawa wayanda suke nesa da ni saboda duk abun da aka turo ko da bana kusa ko da ina gida ne ma aka turo suna a hannun ka duk da za a yi su dawo a hannuna za ka bi hanya kuma gaskiya ne na yarda da kai kuma duk abun da ya shigo a hannunka akan haƙƙe na za ka fidda shi ba zai rufe ma ido ba kuma sai ka nuna mun shi to lawi Ibrahim eh, Ibrahim Indoma da farko. Eh Ibrahim Indoma daga eh karamar hukumar Tangaza. Eh karamar hukumar Tangaza duk dai kasa ce Sokoto kenan. Mm. To naga sako naira 1500 1500 naga sako ya zo wurin Ali dan jarida Na gode sosai ubangiji Allah kara mu dukiya albarka. Sai Nasiru Kamba shugaban mata. Kamba shugaban matasa mazaunin Lagos. Mazaunin Lagos. to na ga kuɗi naira dubu ashirin mm. sosai na gode ubangiji Allah kara mu dukiya albarka Allah ya agaza ka kuma Allah ya kare ka da makiya sai lawi abubakar jega sai lawi abubakar jega duk dai kuma duk gida ne dai shi ma kuma kamar yadda wa'ancan suka turo shi ma na sako ya karaso gurin ali dan jarida kuma ya karaso a hannu wanda aka ce a ba mai takwasara naira dubu uku ko hmm. to ya shigo lawi na gode sosai ubangiji Allah ya kara zumunci Allah ya kara mu dukiya sai abubakar mai damma sai abubakar mai damma jihar ina shi ma eh, eh abubakar mai damma karamar hukumar tambuwal ta jihar sokoto duk dai gida ne kenan sokoto abubakar mm. mai damma ko to mm. shi ma naga sako sosai naira dubu biyu mm. na gani sosai wurin ali dan jarida ubangiji Allah ya kara mu dukiya albarka nagode Allah ya kare kar makiya nagode sosai to eh Alhaji Ibrahim mai damma karamar hukumar eh, tangaza ga sakonka da kai da Nasiru shugaban matasa mazaunin Lagos wanda ya aiko da kuɗi naira dubu ashirin ga da kuma lawi abubakar jega wanda ya aiko da dubu uku da kuma abubakar mai damu wanda ya aiko da naira dubu biyu duka dogo mai takwas na godiya allah ya saka da alkhairi allah ya bar zumunci allah ya ƙara wa ku albarka allah ya baku abin da kuke nema duniya da lahira amin iyaye in suna raye allah ya sa rabu da su lafiya idan kuma sun bar duniya allah ya kai ladan nan da kuka bawa dogo mai takwasara kabarinsu Allah subhanahu wataala ya ta samu Allah ya azarta iyali Allah kuma ya baku abin da kuke nema duniya da saboda su waɗannan ƴan wasa tsakani da Allah suna jin daɗin irin wannan abin da kuke aiko musu ɗari bisa ɗari saboda wannan abin da kuke aiko musu yana kare musu wasu larurori masu yawa sosai eh kuma har yanzu kofa abu take ga duk wanda yake so ya aiko wa dogo mai takwasara sako da kuma kowane ɗan wasa eh ga dogon sanan ma shi yake rike mana kyamara yau E dogon dogon mai takwasara ba <laughs> duk wanda yake so aiko da sako to kofa bude take insha Allah za a ba dogon mai takwasara dogon mai takwasara dafe to nagode ubangiji Allah ya kara mu dukiya albarka ga sako ya shigo a hannu nagode sosai Allah ya kara mu dukiya albarka dogon mai takwasara abu na karshe jiya an maka aju kuma bakin gwargwado masoya sun nuna farin cikin su da soyayyarka hmm. a wajen ajan nan su ma san da ka samu wannan dama su ma sai kai musu godiya Uh, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda dai Ali dan jarida ya faɗa irin hidimar da aka yi min jiya ranar Lahadi goma ga watan sha ko mm, jiya. Haka ne. Goma ga watan sha jiya ranar Lahadi. An yi min biki iya gwargwado na samu alkhairi sosai na da na gefen kudu da na gefen arewa da na gefen gurmada to na ga alkhairi na gode ubangiji Allah ƙara ma dukiya albarka kuma na gode da irin alkhairin da kuka yi haɗin kai na samu iya gurgudo don ba mai yawa mutum sai Allah mhm. to na gode na gode ubangiji Allah ya kara mu dukiya albarka kuma yan kallo dai har yanzu dogo mai takwasara yana nan a maraba muna tare da shi har ma zai buga wasan jihar Katsina da jihar Nasarawa to kuma kofa buɗe take abin da aka samu dai an tura wa iyali an yi hidimar an yi su hidimar suna to dogo Allah ya raya Allah raya abin da aka samu Allah ya samu haddace alkur'ani kuma haddacin alkur'ani ne ce ko amin Allah raya Allah ya albarkaci jaririn da aka samu ita kuma uwar uwar yaro Allah ya bata lafiya Allah kuma ya albarkaci abin da ta samu masu kallo kofa abu da take kamar yadda muka gaya muku ga duk wanda ke so ya aiko dogo dogon ginga sako dogo baka da wani abin da zaka faɗa a cikin minti biyu eh to ba abin da zan cewa abu ɗaya ne zuwa biyu mm. to mu dai yanzu nan dai Allah ya kawo wannan lokaci iya supporter mu na gurmadodi ku ƙara ji wannan fere da zan yi an zo an yi taro lafiya kuma an waƙe lafiya kuma na yi farin ciki da irin taron nan da aka yi aka wa hajjiya madina haɗin kai aka haɗa kano na gurmaɗo da aka yi wannan bukin to na san daga wannan magana da nake yi ko da a hakan ma dai na san sai na samu wani wanda ya zagan saboda ban je ba ko ba haka bane daga dai wannan maganar na san sai na samu mai zagi na amma dai ba komai duk ko ka zagan dai sana'ata ta jaman ubangiji Allah ya ƙara kare mu gaba ɗaya dukkan gurma da mu da kuka ba mu haɗin kai da kudawa da jamawa ga kowa na ciki ana mai saboda an kawo haɗin kai an kawo ci gaba mm. ubangiji Allah ya baku ku abin da kuka sa ranku irin ɓangaren sana'o'in da kuke ci gaba da shi mu kuma muke tare da ku Allah ya bar mu tare da ku mm. Allah ya taimake mu mu ma ya kare mu da ku da muka zo lafiya mu koma gidajen mu lafiya kuma idan muka haɗu da ku lafiya Allah samu rabu lafiya kowa ya koma gidansa lafiya mm. fatan alkhairi ina wa dukkan mutanen Kudu arewa gurmada Allah ya haɗa kan kan supporters din nan ya haɗa kan yan dambe ya sa a zama tsintsiya madaurin ki daya amin amin yan kallo bangaren kudu arewa gurmada mu ne muku godiya da abin da kuke yi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya bar zumunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh